da nuna mana wannan yammaci na asabar 25 ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya yi daidai da goma sha hudu ga watan mari miladiya 2026 muna matsalacin juma'a nan na aisha ne da ke mabiyar gidan da kala a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma na watan Ramadan. A cikin ci gaba da tafsirin muna damu tashi farkon surar Tauba kamar yadda za mu ji a bakin Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين سورة التوبة ولا سورة ألا يا سنة da at domin Allah ya ambaci tuba sai da ya karɓa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma as-salatu allazina khulifu kamar yadda za mu ji cikin sura insha Allah ana maka suna kuma da bara'atu saboda baranta Allah da manzunka da mashirikai ba shi daga cikin sunan wannan sura kenan ana mata suna kuma shafi wato mai kunyatawa domin da ya ta tunatar da munafukai ana ta tuna a tsairansu suna ta da munafurcin su suna tsammanin ba a sani ba shi Allah ya sani sai ta tuna a tsairansu ɗaya bayan ɗaya daga cikin sunayen wannan sura ana ce mata al domin sura ce da ke binciko asiran munafukai sai alfaziha kuma ta tona su yabin na waɗannan asiran daga cikin sunayen wannan sura al-mubasira al-mubasira ma mai tonowa mai bankaɗowa duk dai asiran munafukai kenan ana wa wannan sura suna al-muqashqisha wato al-muqashqisha mai barranta domin wannan sura na sura tana bayani akan barranta Allah da manzurka da da munafikai da mushrikai daga cikin sunayen wannan sura al-mukhziya mai kunyata suwa domin surar ta kunyatar da munafukai daga cikin sunayen wannan sura ana ce mata almasira mai zabaratuwa har yanzu dai mai zabarar da asirar munafukai ana ce mata alhafira wato ne tonowa da kofatunta me take tonowa a tsirar munafukai har yanzu ana ce mata almunakila mai azabtarwa mai azabtar da munafukai da mashirkai har yanzu wannan sura ana mata suna al-mudammima wato mai halakawa ko kuma mai lullufewa domin tsoron na lullufa ma munafukai kayan da suka jajibo na kunya daga cikin sunayen da ake wa wannan sura kenan wurin sunaye goma sha ɗaya wannan sura na da ayoyi 130 wasu malamai su ce 127 an saukar da wannan sura ne a haɗuwan bakin malaman tafsiri da ɗai cewa madaniya bayan hijira, manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina aka saukar da wannan sura kuma gaba ɗayan ta kan aka saukar tun daga farko har ƙarshe babu rarrabewa kiri-kiri malamai sun saɓani dangane da dalilin da ya hala a rubuta bismillahir rahmanir rahim farko wannan surar abinda malamai suka fi ƙarfafawa shine labarin da abdullahi bin abbas tambayar da yawa khalifa usman ibn affan tirmidhi ya rawaito wannan hadisin yace hadisi ne hasan haka ba imamun nasa'i hakim shi ma ya rubuta wannan hadisi ya inganta sannan az-zahabi ya muwafaka ga hakim game da ingancin wannan asar na ibn abbas da ya tambayi usman ibn affan cewa saboda menene lokacin da aka zo rubuta alqur'ani a zamanin da sai usman ta affan ba rubuta basmala farkon suratul tauba ba kuka kawo alfal da take a cikin masani kuka haɗe ta da tauba da ke cikin mi'in kuka mai shi sura ɗaya kuka sa su cikin asabtus diwan saboda mai kuka yi haka nan malamai sun karkasa surorin alƙur'ani gida hudu akwai sarrafa tsiwa akwai al-mu'in akwai al akwai al-mufassal al-sarrafa tsiwa bakara ali imran النساء النساء سورة النساء مائدة أنعام أعراف تونين تكون نبطي شيء هذه أنفال بتوبة سوك zama su ne cikin asabar tiwal surori guda bakwai masu daga nan masu bi musu su ne almi'in surorin da ayoyinsu sun gabta makari sun hitsari amma ba su kai ɗari biyu ba su ake ce ma almi'in almasani waɗanda ayoyinsu ba su kai ɗari ba ake ce ma almasani almufassal daga suratul hujurat zuwa ga rabin nas ake cewa al-mufassal waɗanda basmala ke yawa rarrabe tsakanin surori saboda gajartar surori ake ce musu al-mufassal to suratul anfal cikin masani ayoyin da ba su kai ɗari ba bara'a cikin mi'i na take ayoyin ka sun fi dari to saboda mai kuka yi wannan damar yalbiza kuka ɗauko mi'in kuka haɗa da masani kuka jefa cikin sabon diwan tambayar da abdullahi da abbas yawa sarkin musulmi usman ɗan afani ya ce to yadda lamarin yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka saukar da wata aya sai ce ku rubuta ta cikin suran da aka ambaci abu kaza nan saukar da aya ce ku rubuta ta cikin suran da aka ambaci al-baqara sai ji cikin suratul baqara arsa wannan aya in ya ce ku rubuta ta cikin suran da ake ambaton al-fil sai su ce alamtar kai a rubuta wannan ayatar ya ce saboda haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tararraba ayoyi da surori anfal ita ce farko farkon waɗanda na sauka a madina sannan tabba ƙarshen wadda ta sauka a madina manzo sallallahu alaihi wasallam su. bai musu bayani dangane da bambancin tsakanin anfal da tauba kuma duk suna magana akan sha'anin yaki surori ne daban-daban koko surori ne ɗaya sura ɗaya ne ha annabi ya rasu bai musu ba samu wannan bayani dalilin da ya sa kenan suka ba su a matsayin surori daban-daban amma dai ba sa basmala a farko aka rabe tsakanin su Usman ibn Affan ya ce Abdullahi Abbas ta kaje dalilin da ya saba a rubuta basmala a farkon suratul Tauba haramun ya karanta basmala a farkon suratul Tauba da wanda ya tuna bai mance ba in can tafiya kuma aka tsaya da karatu za a tashi makaruhi ne a karanta basmala wasu malamai suka ce a'a farko ne makaruhi a karanta basmala amma in can tafiya aka tsaya da karatu wata ran za a zuwa ɗauka a ci gaba ya halatta a karanta basmala sabanin da ke tsakanin malamai ke game da karanta basmala da suratul tauba wa kumbara wannan surar Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ita ne domin sanar da kafurai cewa su sani duk alƙawarin da ke tsakanin su da musulmi an walwale wannan alƙawari kamar yadda Allah ce cikin suratul anfal wa in ma na min qawmin khiyanatan fanfis ilayhim ala alasawa. duk lokacin da kai gudun warware alƙawari daga kafirai to ka fito ƙarara ta nuna musu cewa alƙawarin tsakanina da ku ba in ya so duk koma ɗaya sun so ka in ce ka sun walwale a koye to kai kakka ka in ce ka hito fili ka faɗa musu cewa ka warware wannan alƙawari to sai sa Allah saukar da wannan surar kan cutan don bayyana wa kafirai cewa babu alƙawari da yau Allah ce bara'atu min Allah wa rasulihi barranta wato warwar alƙawari da kuma yin jifa da alƙawari min Allah daga Allah wa rasulihi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila allazina ahadtum min al-mushrikeen zuwa da duk kafiran da kuka kulla alkawari da su ku musulmai abinda malaman tafsiri ke cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa yakin tabuk munafukai sun kasance suna nan suna ta kwarmatu suna ta yaya ta maganganu ne daban-daban dangane da musulunci na ɓatanci ga musulunci alƙawuran da aka yi da su suna bi suna ta kwancewa tsakaninsu da mashirkai suka kulla kullalliya liyatar don su cuta mu'minnai ana tara ga shekarar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na aka kai yakin gusa Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya da na karanto cikin suratul anfal fa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanzil ilaihim ala sawa manzo sallallahu alaihi wasallam yana dawowa sai ta shaida musu akan cewa alƙawarin nan da ke tsakanin su fa to alƙawarin nan ya warware sannan sai ga umarni da kuma shela daga wani Allah subhanahu wa ta'ala sai sauka mai wannan sura da aka sauka da wannan sura a wannan shekarar aikin hajjin da aka yi abubakar siddiq radiyallahu anhu shi ya jagoranci aikin hajji shine amirul hajji bayan ya jagoranci jama'a an tafi da baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Ali ibn Abi Talib da wannan sura ta bara'a da aka saukar da ita cewa maza ya isko amirul amirul hajj Abubakar Siddiq a can wurin aikin hajji cewa ga saƙo na bayar a karanta mu duk gaba ɗaya ƙabilar larabawa waɗanda alƙawari ke tsakanin mu da su kai ali bin abi talib ka karanta wannan saƙon zuwa gare su ali bin abi talib ya ce musu yawmal hajji akbar ranar layya ana yin huɗu ba bayan an gama jifan jamaratul aqaba Wanda ake jefawa da zara an taso daga muzdalifa an kwana arafa an waye gari an taso arafa an kwana muzdalifa an waye gari muzdalifa an tashi tun da sanyi sahiya an kama hanya zuwa milan ana isa mina lokacin duha waɗanda ba su je aikin hajji ba suna can garuruwansu suna sallar idi su kuwa mutanen mahajjata ba idi suka yi ba jifan jamaratul aqaba din nan an madadin idi gare su sallar idi gare su kamar yadda ibnu taymiyyah rahimahullah ya bayani bayan an gama jamaratul aqaba da duwatsu guda bakwai amiru hajji zai yi kutuba kamar yadda liman ke yin kutuba baya an gama sallar idi Ko baya an gama kutubar Ali bin Abi Talib ya karanta wannan sako zuwa ga duk al'umma baki daya na larabawar su kaf baki mu duba suratul bakara mai aya ɗari da talatin kuma ayoyin ba da jigeru ayoyi ba tana daga cikin surori masu tsawon ayoyi a sanadiyar haka duk wannan tsawaita wanda aka yi masu saurare ba su ƙosa ba ba kamar mu da ke kudu ba yan gajera nan da na an kusa an wace sallar idi ba wasu da an gama karanta kutubar larabcin sun fahimta ba su fahimta ba sun tashi sun tahiyya su sun aza an gama kutubar alhali ba a gama kutubar ba an dai yi rage. wanda ya tayi a wannan lokaci bai cewa ya saurari hutuba ba sai zai yi ya saurari wani bangare na hutuba ba amma ba a san cikin a ba shi ladan waɗanda suka saurari hutuba ba sai an gama ta hausar kaf tukuna ne an gama sannan za a ba waɗanda suka tsaya suka saurari hutuban ban ladan saurari hutuba ba Allah ke fasihu fil ardi ku yi tafiya a ban ƙasa duk waɗannan da aka yi alƙawari da su daga cikin waɗanda aka yi alƙawari da su akwai waɗanda ga lokacin wannan aikin hajjin da aka isar da wannan saƙon abin da ya rage alƙawarin ya cika bai kai wata hudu ba akwai waɗanda kuma ya rage wata hudu daidai da daidai akwai waɗanda abin da aka ɗiban musu ya shi wata hudu kahin wanda alƙawarin ya cika sannan akwai waɗanda su kuwa babu alƙawarin ma tsakaninsu da musulmi to waɗanda yake alƙawarin su ƙasa ga wata hudu da waɗanda suke na wata hudu duk gaba ɗaya sai aka tsaye da su akan wata hudu masu ƙasa ga wata hudu an yi musu ƙari da kaɗan masu wata hudu daidai an tsaye da su haka nan daidai waɗanda alƙawarin su ya wuce wata hudu su an ajiye alƙawarin su har sai lokacin ya cika waɗanda ba su da alƙawari su wayewa ci da magana shi ne Allah ce fasihu ko kafirai ku yi tahiya cikin aminci ku ta fil ardi a ban ƙasa duk inda za ku ku tafi cikin aminci da kwanciyar hankali ba musulmin da zai kaɗe arba'at ashhur a tsawon wata hudu aka ɗiba mu waɗanda alƙawarin su ke wata hudu daidai ko kasa ga wata hudu kenan amma wa'alamu ku sani annakum ghayru mu'jizillah ku ba masu buwaya Allah kuke ba irin wannan lallashin da ake muku ba wani kun buwaya Allah ba wa anna Allah mukhzil kafirin kuma ku sani Allah zai walakanta kafirai ya tozarta su idan ba su yi imani دال قرآني وأذان وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير عبد الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم التي وعذاب من الله شيلة daga wurin Allah wa rasulihi da rasulihi da kuma manzonsa da bakin wa da bakin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ilan na zuwa ga mutane kafin musulminsu da munafikansu da mushrikansu duk gaba ɗaya an tattaru wurin aikin hajjin da musulmai da kafirai Allah ce ko gashi na daga wurin Allah da kuma ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki Ali bin Abi Talib ila nasu zuwa ga duk mutane kafatan baki daya yawmal hajji akbar yinin nan da ake ce ma yawmal hajji akbar ranakun hajji mafi girma cikin kwana biyar ake aikin hajji ana farawa tara da wata takwas da wata taruwa ke yi minan don a jira jama'an da amirul hajji zai jagorance su a siya a hajji kamar sarkani ne takwas ga wata ake taruwa ba dole sai kaje mina takwas ga wata aikin hajji tara ga wata ake farawa daranaka tsayuwar arafa da hanci a kama hanyar zuwa arafa ana kabbar bari ana hailala ana hamdala a ce a yi tsayuwar arafa idan rana ta zauwa ne da an zo ko rana ba ta zauwa ne ba za a yi wankan tsayuwar arafa an yi wankan tsayuwar arafa da rana ta zauwa ne amirul hajji zai jagoranci sallar az-zuhur da la'asar a haɗe su raka'a biyu biyu ƙasar bayan an gama sallar daga wannan lokacin za a fara tsayuwa a rasa har zuwa faɗuwar rana tara ga wata an yi an zo an kwana musdalifa cikin dare nan washe gari goma ga wata yawmul hajji akbar kenan ranar nan yake goma ga wata dalilin da ya ce mai yawmul hajji akbar mafi yawa ayyukan hajjin duk wannan yini ne ake aikatawa ga jamaratul aqaba sannan ga annahar suka hadaya da layya da aski ko susiye da mahajjata sannan ga ɗawafin kifala waɗanda ba su yi sa'ayi tun farkon isowa tare da ɗawafin ƙudumi ba to su ma za su ku da aikin hajji waɗannan ayyuka guda biyar duk cikin wannan ne ake son a yi su kuma a jera su yadda na jero muku su ran haf ra'un ramin jamaratul aqaba Nunu, annahar suka hadaya da kuma layya sha'un alhilaf aski ko sufiye sannan ƙa'un tawafin ifada sannan kamar da nake waɗanda ba yi tawafin aikin hajji tun farko iso wasu tare da tsawafar kudumi ba to su ba da nan ne za su yi tsawafin su haka ake kan jera dalilin da ya sa ake ce wannan gini yau mai hajji akbar to Allah ce rannan ne Allah ce a isar da wannan saƙon zuwa ga musulmai da kafirai menene saƙon ya ƙunsa a dunkulai أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله تعالى لين الله ورسوله دكما ورسوله دكما من ظنسا صلى الله عليه وسلم بريء جسم برزنتا من المشركين دقا مشركي باكي باب سر باب مشركي وأن لا يحوط بالبيت بعد العام عريان كذا وان يقص قرين زوية توافق أكل عظ زندر بايا وان يسيطان سيكينا أرضي أبين تاوكو يقول ساكينا أدنقني فإن تبتم أن لا تتعلم كنتم بها daga barin yin adawa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga barin yin ba da baya ga Qur'ani kuka dawo kuka musulunta fa huwa khairu lakum shi fi alkhairi gari wa in tawallaytum in ko kuka ba da baya ga barin imani kuka ba da baya ga barin karban sako ubangiji fa alamu ku sani annakum ku kafirai ghairu mu'jizillahi wa za ku goyi Allah wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim Allah ce ka yi bishara wannan ba bishara bace izgili ne janci Allah ke musu ba a bishara da azaba sai dai da ni'ima ake bishara Allah ce ka wa kafirai bishara bi azabin alim da wata azaba mai radadi sunan duniya ga yakin Bada an guma musu radadin sannan a lahira wannan an riga an wuce yakin badar din saboda haka a lahira Allah ke faɗa musu azaba na cin Najeriya su a lahira saboda haka su tuba shi ya fi alkhairi gare su نعم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين a ɗazu mai bayani cewa ma'abuta alkawarwa sun kaso kashe hudu waɗanda alƙawarin su ƙasa da shekara hudu eh, ƙasa da wata hudu wasu daidai da wata hudu wasu kuma fiye da wata hudu da waɗanda su alƙawarin ba gaba ɗaya ba su da Allah ce illal a ahadtu min al-mushrikina Fake sai waɗanda ku kuka alkawari da su daga cikin mushrikai kuma lam yanqusukum shay'a sannan ba su rage muku komai daga cikin alkawarin da kuka yi ba suna bisa alkawarin su daram walam yuzahiru alaihim ahadan kuma ba su taimaki kowa akan ya ku ba ga alƙawarin ku kuma tsakanin ku da su an yi wata hudu to fa atimmu ilaihim ahdafum ila muddati Allah ce to su kan ku cika musu alƙawarin ku har zuwa lokacin da kuka yarjejeniya da su ba da wata hudu za a soke alƙawarin ba babu yaudara da gare saboda haka a cika musu alƙawarin inna Allah lalle ne Allah ya tubbul muttaqin yana son masu tsoron Allah duk sanda Allah ce ku yi ku yi ya ce ku bari ku bari to Allah na son waɗannan mutane Allah ka sa mu cikin su amin فإذا انسلخ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا ولقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخبروا سبيلهم إن الله غفور رحيم إذا ما تصور علينا في يد مون يوم الهج الأكبر قوم قوة ذي zuwa ƙarshen watan zulhijja kwana nawa kenan kwana 20 sawa zulhijja sai al-muharram daga al-muharram din nan ƙarshen ashhurul hurum kenan do ashhurul hurum an ɗauko ne daga zulqa'ada watan bawan salloli sai zulhijja watan layya kenan sai al-muharram watan abin da ke nan watan farkon wata na ɗaya kenan a cikin kalandar musulunci to sai can rajab to ko da aka kai wannan sanarwar an riga an shahri zulhijja eh, watan bawa salloli ya wuce har da kwana goma sannan wannan sanarwar yaji saboda haka da an kai karshe al-muharram wannan alƙawarin da aka ɗiba musu an kai ƙarshe rajab da shawo zulqa'ada da zulhijja sannan da almuharram saboda ka ko da sanarwar ta je saura kwana arba'in watanni hudu su cika saboda haka da aka yi kwana arba'in Eh, kwana arba'in ne ko eh, arba'in da kwana hamsin kwana hamsin talatin a cikin muharram sannan ishirin a cikin zulhijja to shi ne Allah ke fa'izan salahal ashkurul hurumu idan watanni masu alfarma suka wuce al'insila kamar hina kenan an heɗe dabba an ɗebe fata a jikinta ake ce ma asal idan watanni masu alfarma suka wuce an kai ƙarshen almuharram watanni masu alfarma kamar yadda nake rajab watan shida kenan da ga da watan goma sha ɗaya ga zulhijja watan goma sha biyu da almuharram watan ɗaya waɗannan watanni uku su jeru suke rajab shi kaɗai ne tsallaki idan suka riga suka wuce faƙasun lil mushriki na har wajen tumuhum Allah ce duk inda kuka ga mushriki ku kashe shi babu sassauci babu ɗaga wa ku khuzuhum kuma ku kama su wa hasruhum kuma ku tsare su wa qudu lahum kullu marsad kuma ku sa musu daku a duk inda kuka san suna shakatawa akwai dako a sa musu don a zarta san musu ɗaya bayan ɗaya Allah ce duk da haka fa in tabu idan suka dawo suka ce mun duba. daga yau ba mu kuma adawa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu wa kuma alqur'ani izgiri Allah ce idan suka tuba wa kamun salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka ba da zakka Allah zai fa kallu sabilahu ku kyale inna Allah ghafurun domin Allah mai gafara ne ga duk wanda ya dawo yake ya tuba kuma rahimun mai jinkai ne ga duk wanda ya tunkiyar da kai amma wanda ya kasu kai kan Allah mai gafarta mai sannan kuma mai jinkai ne وإن أحد وإن أحد من المشركين استجارك فاجده حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنه قوم لا يعلمون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أقول آية قوتني فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ينا sharaɗin su إخوان uwanku a cikin addini da ba za ku zo da jininsu ba sun imani bayan sun imani sun tsaye sallah bayan sun tsaye sallah sun ba da in sun ce mu yi imani amma ba za mu tsaye da sallah ba to har yanzu sai an zo da gini in sun ce mu yi imani mu yi sallah amma ba za mu ba da zakka ba har yanzu sai an zo da gini abubakar siddiq radiyallahu anhu sai da ya yaki mani'in zakka waɗanda suka hana zakka bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce dama eh, haraji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azama to tun da ya tafiya kai shi ke na ai hukuma ke nan ta gaba aiki ba za ta kuma ba kowa haraji ba kuma abubakar siddiq radiyallahu anhu yace wallahi ya kai umar duk wanda ke ba da zakkan da bai biya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni yace ba zai ba ni zakkan da bai biyan na wallahi sai na yaki shi umar yake to saboda me zaka yake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa idza fa'alu dhalika aqamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala cewa an umarce ni in yaki mutane har su shi da babu wanda cancanta da bata sai Allah kuma ni Muhammadu manzo Allah nake duk wanda ya aikata haka nan ya kare jini ne ya kare dukiya sai ba za a tubar mai da jini ba ba za a ce dukiya ta ba isabi ne na can wurin Allah to suna suna sun imanin da suna sallah kuma to saboda mai kuma ya ce umar har yanzu da sauranta. a lokacin ne ce na ranta duk wanda ke ba da bai biya zakkan da bai biya lokacin mazuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ni ya ce bai ban wallahi sai na yaki shi duk wanda ya bambanta zakka da talla, to sai na yaƙi shi har lokacin da Umar ya tabbatar da cewa Abubakar shi a bisa gaskiya ya ce ya khalifa na goyi bayan ka tukunan da aka yaƙi waɗanda na hana zakka to saboda haka sallah duk wanda bai sallah kahiri ne a ce musulmi ne amma bai sallah a to kahiri musulmi ne amma ce zai ba da zaka a to dole kwatar zakkan za a yi da ƙarfi da ƙarfin tsiya a kwacin zakkan kamar yadda abubakar ya yi yaƙi amma idan hajji ne yake zai yi mai Allah ce ولله على الناس في الميت من استطاع اليه سبيلا من كفر فان الله غني عن العالمين duk wanda ya mutu ce ma Allah ya ce na samu aikin kuɗi aiki haji amma ya Allah ban yi Allah ya kyali fa inna la ghaniyyu Allah mawdaci ne al alamin daga duk alki baki daya babu ruwa ne da aikin haji? ko ya ko kai ya oho dubbai na nan nayi kyali bai haɗu da shi amma wanda bai salla ba to ridda a kamo shi a mai haddi na ridda a kashe shi a matsayin to nan malamai na da saɓani wanda bai sallan, amma kuma ya tabbatar da cewa sallah wajiba ce eh amma da shi bai yi ya za a yi kashe kahiri za a kashe shi ko kuwa matsayin musulmi za a kashe shi shi ne malamai suka ce a dakata mai har sallah uku wanda sallah ta wuce azuhur ta wuce lasar ta wuce magariba ta wuce duk gaba ɗaya bai yi ba yana jiran mai wannan lokacin za a kashe shi ne kashi na rinda ba wa kashi na musulunci ba wanda bai sallah ta hawunan bisa ga wadakanta sallar to shi ne malamai suka ta saɓani a kai shi imam albani ya ta akan cewa za a kashe shi ne rinta don bai sallam don da bai sallam ne rage gare a kashe shi kawai ya tashi bai san muhimmancin sallam ba saboda ka bai ba sallah muhimmanci to ire-iren waɗannan duka akwai matsaloli tattare da su wanda shi yana sallah amma da ta zama da shi kai وخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Allah ya ce akwai wata wuta da ake ce magayya to ita wannan wutan za a ja kunnen mai wadakanta sallah bai sallah a suhur sai da aka je shi haɗe babu wani dalili na shari'a sai sanda ya ga dama ya har sallah ya yi su babu wani dalili na shari'a da wutan gayya na can Najeriya Allah wani sauƙi da wutan gayya Allah ce wa ina ahadin min al-mushrikina idan wani daga cikin mushrikai istajaraka yazo ya nemi ka bashi mahaka ya zamo makocinka yana nan bisa tahirki ne hatta ya kuma a Allah har sai in ya ji wa'azi ya ji maganganun Allah Takwana ya san matsayin da zai ɗauka ko musulunta ko rashin musulunta Allah ce fa a ku ka ba shi mahauka sun ma'abulikku hatta ya a kalam Allah ko har lokacin da ya ji maganganu Allah ya ji wa'azi ya ji alƙur'ani in ma a lokacin bai musulunta ba Allah ce sun ma'ablidhu ma'amana sannan ka kai shi wurin da ka san wannan wurin ya riga ya aminta babu babu musulmin da zai gane balle shi kashe shi abin nan kenan eh, me suke ce mai idan wani yayye da ji wata kasa ya tsere zuwa gudun hijira wata ƙasa ya samu hokar siyasa a wata ƙasa to shi kahirin ya taho yana mai bidan mahokar siyasa da annabi sallallahu alaihi sallam Allah ce ku ba shi mahokar siyasa hatta ya saba kalam Allah har ya ji maganar Allah ya ji wa'azi in ya ga dama ya musulunta to shi ke in ga masalanta ba sun kuma ba amana ka sa a yi mai escort a kai shi wurin da ake tabbatar da cewa yanzu ya aminta babu musulmin da zai haɗu da shi ba zai shi mai kafin zalika bi annahum qaumun la ya'lamun Allah ke dalilin da yasa nake kai musu haka mutane ne waɗanda ba su san matsayin musulunci ba ta saboda haka ake lallabawa ta كيف يقول للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لهم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين Allah ce kaifa ya kuna ya mushriki na abin inda Allah wa inda rasulihi yaya za a yi a ce alkawarin ya kasance tsakanin mushrikai da Allah da Allah haka ne in zai yi ai ma yan Ba ya kamata a ce ga alƙawari tsakanin Allah da manzo Allah da kuma mushrikai illa alladhina ahadtum inda al-masjid al-haram fake sai wanda kuka alƙawari da su a gurin masallacin nan mai alfarma to su kan famastaqamu lakum matukan sun kiyaye alƙawarin da ke tsakanin ku da su to fastaqimu lahum ku kiyaye wannan alƙawarin ba ku kwance musu alƙawari wasu malamai sun ce su ne banu bakar wasu kuma suka ce banu sinana da su ne Allah ke magana a wannan wuri wa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah masu kiyaye alƙawari kaifa كيف وإن يظهروا عليكم لا يظهروا فيكم إلا ولا ذمة كيف وإن كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون Allah ke kaifa, ai zai kamata, har yanzu alkawari ya kasance tsakanin Allah da manzon Allah da kuma mushrikai. Wa in yazharu alaikum alhali inda su ne fa suka samu rinjaye a kan ku musulmai la yarqubu ku illan wala to da ba za su kiyaye cewa akwai wani alƙawari tsakanin ku ba ko kuma akwai 'yan uwantaka tsakanin ku ba da ba za su kula da 'yan uwantakan da ke tsakanin ku ba za su kula da wani alƙawarin da ke tsakanin ku ba kashe ku za su yi nan take to saboda menene in ko kun samu rinjaye a kan su za ku tsaya tsayawa kiyaye kuma alƙawari Allah ce yurduna ku bi afwahi suna yadda da ku ne da bakunan su ba a baki suna cewa amanna amma ga su ba haka nan ba wata aba ku. zukatansu na ƙin abin da bakunan suke faɗi wa karhum fasiki Allah ce yawanci su duk fasiki اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون التي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا سورة قاسم samanan kalila wasu kuɗaɗe ɗan kaɗan bi ayatin lahi da ayoyin Allah watan sun ɗauki ayoyin Allah da ke umurtar su da yin imani sun ba su wa an ba su wasu ɗan kuɗaɗe ɗan kaɗan toshiya abin da ya hana su yin imani kenan fasaddu an sabili su ko sai suka ta toshe hanyoyin Allah su ba su imani ba sun hana waɗanda za su imani kuma su imani saboda mai don suna shagabanni masu faɗi aji masu hani a hannu saboda aka aka so aka ba su koshiya cewa addinin nan na muhammadu abba mu shi ci gaba saboda haka ko an shugabanni ko an manya ku bi mana duk hanyoyin da za a bi a dakile wannan addini aka in cin hanci aka miƙa musu Allah ce halin da suke ciki kenan innahum lalle ne su sa'a ba ka mai amalin abin nan da suke aikatawa ya munana amma ba su gane muni sai ranar da babu dana sani dana ta bai amfani turan nan ne za su gane muni aikin da suke aikatawa Allah ce la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma ba su kiyaye illa alqawli wal ba su kiyaye illa yan umantaka wala zimma ko kuma alqawli fi mu'minin da ke tsakanin su da mu'mini ba su kiyaye wannan alqawli ko yau duniyar da muke in dai tsakanin musulmi da yahudu ne suka yi alƙawari. to yahudu ba su fiya wannan alƙawarin sai in tsakanin su ne yahudawa su tsinta to tsakanin su can ne za su fi kiyaye wasu alƙawarin wani irin alƙawura ne ba ta kullawa ba tsakanin isra'ila da palestine babu alƙawarin da ba alƙawarin da ba a yi ba amma duk suna watsi da alƙawarin sai Allah ya ce wa ulaika humul mu'tadun ai waɗannan su ne ƴan ta'adda ba musulmi a cikin ta'adda ba masu warware alƙawari duk sanda aka kulla to su wa'in ta'adda shi sa Allah ce to fa in ta sun tuba wa qamu salata suka tsaya da sallah wa ta zakata suka ba da zakka to fa ikhwanukum fi din sun zama ƴan uwanku a cikin addini babu zubda jini babu aishu dukiyoyi wannan fasalul ayat Allah ke muna rarrabe ayoyi ne dalla-dalla na ya alamu da mutanen da ke gane muhimmancin waɗannan ayoyin da kuma yi imani da su da kuma yi aiki da su. Allah samu dace da alfahari. Abin da makaranta daidai Allah ba mu dace da kuci. Kuskuren da ya faru kuma Allah subhanahu wa ala ya yafe mini kuma ya cikin zukatan masu taurari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 وعلى آله وصحبه وسلم